Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique. Sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen Hausa na Abuja a kan mitoci 16, 21 da 25. Sai kuma ta duniyar gizo a hausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika ana iya sauraron mu a gidajen rediyon amfani fara'a niya sarauniya da dalol a jamhuriyar Nijar sai kuma ta alfa rediyo a kuma sun gana. Masu sauraro barka mu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Sale Shehu Ashaka zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da rahoto kan yadda al'umman wasu ƙauyuka a jihar Kaduna ke kokawa yadda 'yan bindiga ke musu ɗibar mikiya da yi mata fyaɗe. a kan iyakar Najeriya da jamhuriyar Nijar ma ana fama da masu satar mutane musamman a yankin Kasancewa yau Litinin za mu kawo muku shirin zauren matasa na BOA sai kuma sharhin jaridun Najeriya. Za mu kammala da darasin Ramadan. Farko ga labaran duniya daga Washington DC. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu Muhammad Hafiz Baballe. annobar coronavirus tana ci gaba da mamaye kasar india wadda ta kafa sabon tarihi jiya lahadi na kusan mutum dubu uku da ɗari bakwai da suka mutu a cikin sa'o'i ashirin da hudu da kuma sama da sabbin waɗanda suka kamu dubu ɗari uku da casa'in duk da haka india ta fara gidayen ƙuri'un zaɓuɓɓukan jihohi ko da yake babbar kotun madras ta bayyana rashin gamsuwarta matuka ga hukumar zaɓe na yakin dakatar da gangamin siyasa da ya karya dokokin covid-19 Babban alkalin kotun Sanjib banarji ya kira hukumar ita kaɗai take da alhaki na karuwar sabbin waɗanda suke kamuwa. Duk da yake cibiyar sarrafa maganin rigakafin mafi girma ta duniya Serum tana kasar Indiya ne, duk da haka kashi biyu ne cikin ɗari kacal na mutanen kasar biliyan ɗaya da ɗigo uku suka yi rigakafin a cewar rahotanni. Ranar Asabar ƙasar ta fada da cancantar yin allurar ga dukkan mutane masu shekaru sha takwas da haihuwa zuwa sama. amma wurare da yawa sun bayar da rahoton cewa ba su da allurar rigakafin. A jiya Lahadi kasar Pakistan ta yanke shawarar cewa ta dakatar da shigowa ta kafa da mutane suke yi ta kan iyakokinta na ɗan wani lokaci daga ƙasashen Afghanistan da Iran don hana shigowa da duk wani nau'in sabuwar cutar coronavirus. Hanin zai fara aiki a gobe talata da daddare kuma zai ci gaba da kasancewa har zuwa ranar ashirin ga watan mayu ji cibiyar ncoc wacce ke kula da yadda pakistan take yakin da barkewar cutar za a bar 'yan kasar pakistan da ke afghanistan da iran ko kuma 'yan afghanistan ɗin da ke neman magani na gaggawa a pakistan su shiga cikin kasar sanarwar ta ce za a bar duk waɗanda za su fita su fita labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Amurka ta musanta wani rahoto na gidan talabijin ɗin Iran cewa Tehran ta cimma yarjejeniya tare da Washington da Birtaniya don sakin fursunoni da ke da alaka da kasashen yamma a madadin wasu biliyoyin daloli na sabon tallafin tattalin arziki. Mai magana da yawan ma'aikatar harkokin wajen Amurka Need Price ya faɗa jiya Lahadi cewa rahotannin da ke cewa an cimma yarjejeniyar musayar fursunoni ba gaskiya ba ne kamar yadda muka ce. A koda yaushe muna gabatar da kararraki na Amurkawa da aka tsare ko suka bata Iran ba za mu daina ba har sai an haɗa su tare da iyalansu. Shi ma shugaban ma'aikatar fadar White House Ron Klein ya musanta rahoton na Iran a shirin Fest the Nation na gidan talabijin ɗin CBS News yana cewa babu wata yarjejeniya don sakin waɗannan Amurkawa hudu muna aiki tukuru don ganin an sako su. Gidan talabijin ɗin Iran ya ambato wata majiya tana cewa amurka ta amince da biyan dala biliyan bakwai da kuma musayar iraniyawa hudu da ke aiki don kaucewa takunkumi ga 'yan leƙen asirin amurka hudu waɗanda suka yi wani bangare na hukuncin da aka yanke musu hajiya lahadi jagoran addinin ƙasar iran ayatollah ali khamenei ya kira kalaman da ministan harkokin wajen iran ya yi da babban kuskure mako guda bayan da aka jiyo muryar ta ministan yana bakin cikin tasirin sojoji a hudar diflomasiya babban jami'in diflomasiyan muhammad jabat zarif daɗaɗɗen mamba ne a majalisar zartarwar shugaban hassan ruhani mai matsakaicin ra'ayi ya bayyana haka ne a wata tattaunawar sirri ta sawoyi uku da kafafen yada labaran kasashen waje suka fara yadawa a wajen iran a makon da ya gabata rikodin din ya haifar da fushi daga masu ra'ayin mazan jiya amma masu matsakaicin ra'ayi sun kushe kan wanda zai ci riba daga abin da aka fallasa yayin da zaben shugaban kasa yake karatowa kuma yayin da muhimmiyar tattauna ta farfado da yarjejeniyar nukiliyar 2015 tsakanin iran da kasashen duniya masu karfin fada a ji a jiya lahadi hukumomi sun ce mutane uku sun mutu sannan wasu dozin biyu na kwance a asibiti bayan wani kwale-kwale ya kife a kusa da gabar ruwan san diego na jihar california da ke amurka dakarun tsaron gabar ruwan amurka da sauran hukumomi sun kai dauki da misalin karfe goma da rabi na safe bayan samun rahotannin wani jirgin ruwa ya kife kusa da Point Loma. Ma'aikatan kwana-kwana na San Diego sun ce mutane uku sun mutu a wurin sandan an kai mutane 27 asibiti. Jami'an sun ce ta yiwu amma ba mu tabbatar ba cewa jirgin ruwan ana amfani da shi ne ana safaran mutane. Labaran duniya aka saurara. al'ummomin da ke zaune a yankin cikun udawa da birnin gwari sun ce hare-haren da 'yan bindiga ya suke kaiwa ya yi sanadiyar tarwatsa garuruwa da dama isa lawan ikara na ɗauke da wannan rahoto ɗaya daga cikin al'ummar yankin da 'yan bindigan suka adaba malam yusuf ibrahim udawa ya dawo muryar amurka cewa ko bayan hararen 'yan bindigan ma sukan shiga gari su karbe kudade sannan kuma su yi lalata da matan mutane mutum goma sha biya nan gwanzalla kuma aka kashe wani saurayi sun ba da miliyan shida da dubu dari uku bayan sun ba da miliyan shida da dubu dari uku suka sako mutum huda cikin mutum goma sha biyu suka ce kuma yanzu sai an ƙara ba su miliyan goma sha biyu sannan su sako mutum takwas kuma sun gama tsiyata mutanen anguwa gaba ɗaya gari da suka tashi yanzu ba su kusa dari uku ba garin da suka tashi kauyaku yanzu ban da kaman birnin gwari ko riga udawa gurku wani kauye kenan duk ba wani kauye ba kauye a dauke mai mata a zo a dauke mai iyaya a dauke shi sai a dawo ce kuma bayan an gama kwashe mai kudi sai a ci a sulhu sai an ce garin na aminta taron miliyan hamsin sai sun biya sai su zo su ce kuma a garin za su kwana da mata yin su za su kwana mai sulhu kenan ba dole a bar garin dukan ba su zo kuma in suka ga mashin mai kyau su dauka in suka ga kudade a jikin su karbe wayoyi masu kyau su karbe duk abubuwan da ke faruwa tsakanin Kaduna da Neja kenan cin kashin ya isu da haka muna roƙon gwamnati da ta shiga tsakaninmu da mutanen nan saboda muna cikin bala'i wannan korafi al'amari dai na zuwa ne kwanaki biyu da fitar da rahoton tsaro da gwamnatin jihar Kano ta yi inda ta bayyana nasarorin da take akan maharan dajin da ta ce ta kashe wasu da dama Malam Samun Aruwan shine kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar Kaduna. To a 'yan fashin daji 64 suka kwanta hagu wadda suka rasa ransu yayin musayar wuta da jami'an tsaro. Akwai bindigogi na wannan AK-47 a kusan 36 aka karbe daga gurinsu. Akwai kuma albursai wadda aka samu ɗaiɗaya ya kai kusan dubu biyu idan aka kirga kuma wani abu da yake da muhimmanci ne sojan sama wanda suke aiki daga sama sun kashe gwamman ko kuma mu ce ɗaruruwar yan fashin daji da kuma lalata a sansani ko kuma mu ce daba-daba tasu wadda ke cikin daji yanayin irin karfin lokoki da ake kai hare-hare yana da wuya ka bada da takamaiman 'yan fashin daji wadda suka kwanta a hagu kuma jami'an tsaro sojoji na sama da ƙasa da na ruwa da 'yan sanda sanda da kuma 'yan sandan ciki suna nan suna iya bakin a kokarin su. sai dai kuma duk da wannan masanin harkokin tsaro manjo muhammad bashir shu'aibu galma mai ritaya ya ce kamata ya dai gwamnati ta sauya salotin da abin yaƙi ci yaƙi cinyewa in babu wani solution da za a iya tsaye da wannan abun gaba ɗaya tsaya aiko dole ne ya kamata a duba a ce in ba yi kaza ba za a yi kaza kuma a yi a yi wannan abun abun tsoro ne kwarai da gaske. jihar kaduna dai na cikin jihohin arewa maso yammacin Najeriya da ke fama da hararen yan bindiga musamman ma dai satar ɗaliban da ke makarantun da har yanzu a kosu makarantu guda biyun da aka sace su a jihar kaduna kuma har yanzu yanzu ba a ceto ko aka sako waɗannan ɗalibai ba isa lawal ikara muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya. Zauren VOA, ƙwarai ba shakka. duk inda ka ji an ambaci zaure to magana ce ta dattako. Shi zaman lafiya ba soja ke kawo zaman lafiya ba, al'umma ke kawo zaman lafiya da shugabanninsu. A zaure dattawa ke maganar gyara. Su 'yan sanda na ƙasar nan kowa ya sani suna rawa gani a wuraren da aka kai suna aiki. Korafi daga bakin masu ƙorafi. Idan an zo a zaɓe a siyasance lokacin zaɓe maza 'yan uwanmu sai su zo suna ta discourage suna hana a zaɓe mu. Shi yasa a zauren VOA 'yan ƙasa ke iya faɗin ra'ayoyinsu da albarkacin bakinsu. Mu dai 'yan shi'a ne kuma shi'a za mu yi shi'a ko maka zaɓa ba kuma wanda isa hana mu. Shawara daga bakin masu shawara. Waɗanda za su fito su shiga harkar siyasa gwagwarmaya na jama'a cikin mata to dole mu nazari da zancen ilimi. Sauran VOA wanda abokiyar kare kai narku ni Madina Dauda ke jagoranta. hakanan wannan kalubale ya addabi yankin iyakar najeriya da jamhuriyar niger musamman a karamar hukumar illela wakilin mu haruna mamman bako ya ce hukumomin nijar na daukar matakan hana yaduwar lamarin zuwa nijar daya daga cikin waɗanda aka sace kanansa a garin gaidau a 'yan kwanakin nan da muka saka ya sunansa saboda dalilan tsaro ya mini bayani yadda maharan suka abka musu arhe biyu sura minti biyar da suka zo suka baibaye gidan gaba ɗaya suka gewaye ko ina suna da yawa sosai za su kai su arba'in da makamai manyan bindigogin nan waɗanda ba sa gadewa kawai sai suka buɗe buɗe wuta suka tadda bindigogin ko ina suka tadda sun ka buɗe wuta hankalin kowa cikin garin ma ya tashi ba ma wai gidan da muke ciki ba nan garin gaidon ma hankalin kowa ya tashi kai lokacin da suka tadda wannan ni da amma cikin wani gidan gidan da nake ni da ni hita ni ketara na hi ketara gida goma duk gidan da ni kwada mai shi babu hinan shi da mata sun yi gaba sun wuce wallahi sun tahi ya zamo kai wasu hamma kai sukur wani gari wala suka yi shi sun ka buɗe wuta san gaske to shi aka suka tahi da shi sun buɗe wuta ne sun kewaye gidan saura sun shiga ciki dole suka shiga suka kama shi suka zo da shi suka tafi to yanzu bayan sun tafi da shi yalla ko sun bugo waya an so mu tattauna da su ko har yanzu ba su ce uffan ba sun bugo waya su an tattauna da su don sun ce sai an ba su miliyan goma an ba su faɗi ko ina suke ba a ina ba su faɗi ko ina suke ba ai ba su faɗi inda suke to yanzu ku kuka ce musu mi wace wani bayani kun kai musu bayan sun ce miliyan goma za a ba su to mu bayanin da muka yi musu muna roƙon su to Allah su yi haƙuri abin da ya samu a ba su su rage rage mana kuɗi a basu. To yanzu an nuhe su da wani abu Allah sa musu sun yi ci ko ba a yi musu har yanzu tayi na ko guda. An yi musu tayin kuɗin suka ce ba za su amince ba sai an ba su miliyan goma. An yi musu tayin dubu ɗari biyar. Ba a da bayan wannan bawan Allah da aka sace akwai wata mata da waɗansu 'yan kabilar inyamurai guda biyu da aka sace a Illela Local Government bayan wani da aka sace mako uku da ya gabata Illelar sai da aka biya naira miliyan biyu yayin da da aka biya naira miliyan uku sannan aka sako wani da aka sace a garin masasa abin da ya sa yayan wanda ke hannun maharan da aka sace a garin daucewa. ko da an kare wannan wallahi su dawo ga alama dan hankalin mutane ya tashi sosai amma dai nan mutane ka kwana har yanzu mutane dai ba su taya wani wuri ko a wasu mutane wallahi ba su kwana cikin garin ba su kwana cikin gidaje wallahi dan wasu ko sun kwanta cikin gidajen hankalin ba kwance yake ba babu kwana to kaga babu kwana ku zaman wurin ai kai kwance ba zai ba ita dai jamhuriyar Nijar ta gefen birnin Kwanni ta ƙara ƙarfa tsaro sosai a wannan yankin domin toshe dukkan wani yunkurin kutsowa ta hanyar baza ɗimmin jami'an tsaro akan iyakar birnin Kwanni da Ilela Haruna Mamman Bago na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. Kar a sha'afa muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja. Ga Nasira da mu hikaya da shirinmu na gaba. matasa. Masu sauraro barkan mu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke taɓa abubuwan da ke cewa matasan tuwa kwarya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya haɗa da yaki da jahilci, shan miyagun kwayoyi bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. A sabon shirin zauren matasa za mu ci gaba da duba darasi mai muhimmanci da ya shafi yadda yaɗa jita-jita kan haddasa fitina a tsakanin al'umma inda matasa ke zama kan gaba wajen aron gama da juna a madadin jama'ar wannan gari da wancan ko inda masu bambancin kabila addini jam'iyyar siyasa da sauransu ke zaune a waje ɗaya matasa sun yi dafifi a zauren kamar a makon jiya inda a kashe na biyu baban gidan muhammad keti salisu m adam da aminu ziko kai har ma da jibrin hashin ɗorayi za su duba mana darasin. alhamdulillah sunana baban gida muhammad keti misali akan irin fadace-fadacen da suke faruwa da irin kabilancin da ake assasawa tsakanin bahaushe ko da bafulatani ko da bayarabe ko da inyamuri mafi yawa jahilci ke kawo wannan yau da matasan mu za su gane su koma makaranta su nemi ilimi na addini da na boko insha Allah duk wannan fadace fadacen da an samu saukin shi sannan na biyu mutane kuma akwai zaman banza da rashin sana'ayi duk yana haddasa irin wannan matashi ne yana zaune biyar da abin yi to abu kaɗan da ya faru to ya samu hanyar da zai biya wata bukatar shi da sai haddasa wata na rigima daga nan kuma na yi asarar rayuka da dukiyoyin al'umma ina kira ga dukkan matasa su haɗa kansu su kuma san cewa duk musulmi ko kirista yana da mahimmanci a tsakaninsu tunda allah ya haɗa mu ƙasa ɗaya kuma ya haɗa mu wurin zama guda ɗaya to dole mu mu'amala da junanmu kai bahaushe ne in inyamuri ne bai rabe ne ba fulatani ne to kana da mahimmanci ga ɗan uwan abokin zamanka babu wata ƙasa a duniya wadda a ce yare ɗaya ne take zaune a wannan ƙasan ko a ina ne za ka samu akwai mabambantan yaruka da mabambantan al'umma da yawa matasa su san abin da suke yi su kuma haɗa kawunansu su kuma taimaki junansu su kuma daina yada jita-jita a tsakaninsu sannan su daina cin mutuncin 'yan uwansu haka masu amfani da kafafen watsa labarai musamman na midiya na wayoyi suna ɗaya daga cikin waɗanda suke rura wuta irin waɗannan rikice-rikicen saboda haka ba duka kowane abu za ka gani a midiya an turo ba ka ɗauke shi wannan abin gaskiya ne wasu suna amfani da wannan kafan domin biyan bukatun kansu masu diba waya da masu tura ya kamata kowane ya san menene yake karantawa ko yake gani kada da ka ga an tulo labari baka da tabbacin shi kai ma ka yada shi to irin wannan shi ke kawo duk waɗannan fitintunan da suke faruwa a kasashen nan ka tace abu kafin ka sanar ko ka yada to yana da kyau mu gane haka da fatan Allah subhanahu wataala ya haɗa kan mu baki ɗaya ya kuma ba mu zaman lafiya ya kuma kawo mana kwanciyar hankali dukkan fitintunan da suke faruwa a ƙasar mu baki ɗaya Allah ya kawo mana saukin su waɗanda suke da hannu a ciki Allah ka san su kai mana maganin su assalamu alaikum warahmatullah assalamu alaikum kamar yadda aka ji salisu muhammad adam daga sabon birni wanda ke igadi kaduna Najeriya. musamman wani abubuwa da ke faruwa ya kamata mai da hankali a kan wani abu da musamman matasa dukkan lamura filin mu sanya allah maɗaukaki shi halicci komai da ka gani ba mu taimaki duk a halittun ya sanya kuma ɗan adam shine maɗaukaki yi mana haka ne kuma ya sanya mu kabilu daki-daki yi mana haka ne domin mu gane juna mu kyautata duk a wannan duniya ina kira ga 'yan uwa matasa na afirka ni nazari rikicin kabilanci yana kashe arziki kuma al'adu addinan mu ba san shi ba mu lura da kyau musamman waɗansu malaman addinai suna son zuciya sukan kirkiro kalamai marasa kyau su ba mabiya suna hakan gani don kin jansi da san duniya ire-irensu bai kamata mu tsaya su ba haka zalika 'yan siyasa suna amfani da wannan dama su kirkiro rigingimu su gudu a wurin ka bincika ba za ka ga 'ya'yansu ba wannan ina kira ga matasa mu tsaya da kyau mu lura da irin wani abubuwa musamman zan buga misali ina misali da ah, yanki da ake kira sabon birni gari ne kasuwa Eh, ya hada kabilu daban-daban amma rigingimu sa sai ka ga wannan kabila har a cika suwa wadda ke in kai tafiya daga nan zuwa nan mutum goma biyar daga ciki sauran kabilu sai ka samu wai yanzu ana bambanci eh, mutane ba su a kasuwanni wannan musiba ne babu inda zai kai wannan eh, illa fitin kuma haka zalika afirka mu duba irin abubuwan da ke faruwa a central africa irin ire-iren wannan abubuwan jibi mali duk ana nema a likita musamman mu yake afirka yana da kyau matasa mu haɗa kai mu gane kamar yadda wasu kai magana ta midiya mu ci gaba da wayar da kai mu lura da duk wani mutumin da manufarsa don ya cimma burin rayuwarsa ba ya al'umma ba a wannan mu yi watsi da irin wannan kuma sannan mu lura fa duk wani mulki da aka wa mutane a duniya mulkin daula ko na gurguzu ko mulukiya mulkin soja ko na sarki ko demokaradiyya duk wani matsayi da ke gare ka dan uwa a wannan duniya kada matsayin ko kuɗi ya sa ka cutar da dan adam a wannan duniya dan tuntuni ni na fahimci halitta duniya in ta soka har ta gwada ka ta ga zaka iya sai ta baka komai ta baka mulki ta baka iko ta baka karfi a duniya in ta tashi karbe shi duniya sai ta mame ka sai kai sama ta yi kasa ta karba komai ta bar ka tsandin cikin siya yan wani matasa musamman a nan najeriya an bamu dama kwanan nan za mu rike kowane mukami muna kallon da ya faru da dan uwan matashi da ke rike da hukumar na wadda ake tsoro mai kamar zaki zakanya ko kwanci zaki matashi ne gina rayuwarmu muna iya zama komai amma da zaran ka gina kanka a tarzoma don wasu biyan bukatu kaɗan ba za ka iya mamaki ka samu kanka a wani waje a gwada ka a ce ai ga abubuwan da ka taɓa rayuwar ta matashi mu lura mana ko matasa na dabba muna kiwo in ƙananan shanu ɗaure saki ana tafiya da su tsalle-tsalle da su ta su ta shirme a to kuma dan adam ya zaka kuma rayuwa irin wancan Kana natsu tun kana yaranka ana auna rayuwarka kana iya zama wani abu mu kiyaye da dukkan wani abu da zai zub da mutuncin mu ko ko zai sa wato a ga kimar mu da wani auna nauyin mu a ce wannan ba zai iya ba ai tarihi shi ga abubuwan da wannan nake kira ga yan uwa matasa mu duba ah, afirka da sauran wurare na duniya mu tsayi da kyau mu ga cewa ina muka fito ina za mu a ƙarshe na kira da mu lura da kyau al'amura na duniya abubuwa ne guda uku jiya ta wuce da abin da ke cikinta gobe ba mu sani ba za mu iya riskan gobe amma yau ita ce tamu mu yi amfani da wannan dama mu gyara damar mu don cimma gurma gaba assalamu alaikum alaikum salam salisu sai na ji kamar baituka kake karantawa ma'ai ziko za ka gabatar mana kanka da kanka sai ka faɗa mana kai ko abin da ka fahimta game da wannan darasi salamu alaikum sunana aminu isa wanda aka fi sani da aminu ziko kabala hakika wannan abubuwa da yake faruwa kamata ya yi a ce hukuma za su dawo da wani shiri da ake yi tun na dada a makaranta domin wayar ma da yara da matasa kai da wasu al'adu na gargajiya da aka mantar da su a lokacin baya wanda dawo da wayannan abubuwan zai iya dawo da haɗin kan jama'a wanda zai kau da kabilanci da sauransu domin idan muka yi la'akari da akwai irin wasanni da ake yi na gargajiya wanda kowane yanki yana da irin salon nashi wanda ike yi to ana haɗuwa wannan ya kawo nashi wannan ya kawo nashi wa'yancan na can yankin suna sha'awar na wa'yannan wa'yancan na can yankin suna sha'awar na wa'yannan to irin wa'yannan abubuwan suna kara haɗa kan mutane a ƙasa da matasa suna kawar da wasu fitintunu da suke tasowa sannan kuma ina kira da matasa 'yan uwana da mu guji yaɗa jita-jita domin yada jita-jita shine babbar illa a cikin matasa domin yana haifar da abubuwan da ba za a iya misalta su ba don haka ina kira da matasa ina kara jamana mana kunne mu kiyaye mu guji yada jita-jita. yawwa akwai wani shiri ne aminu kake magana na a makarantun firamare ne ake waɗannan shirye-shiryen da yanzu aka daina. kamar primary schools da secondary school da sauran saka irin wasanni ne na al'ada wasan al'adu ne na gargajiya haka wanda ina tunanin a yanzu yaran yanzu ba su san su ba kuma duk irin wa'annan abubuwan yana ƙara haɗa kan mutane sosai yadda ya kamata. yi mana misalin wasannin ko mutane za su cino ba na iya mantawa a lokacin nan lokacin mu kamar muna da irin wani wasa wanda wasan ko wasu yanki sukan yi irin shi ba amma namu na arewa kamar yadda muke yi akwai wani wasa da muke ce mai limamin azari haka kamar matasa ne za su taru a yi kamar dai yadda ake yin sallah na gaba yana ba da amshi na biyun shi shi ma yana amsawa sannan kamar na baya su amsa gaba daya wanda idan na gaban nan bai yi magana ba na biyun nan ya zo ya yi magana so akwai irin za a bi shi da gudu akwai wani wuri da yake kaiwa in ya kai shi ne zai tsira daga irin dan dukan da za a yi mushi na yara sannan kuma su kansu na baya idan suka sake wani ya ansa ba tare da lokacin da ya kamata ya ansa ba ne to haka dai za a yi ta guje-guje a yi ta guje-guje muna haɗuwa da mu hausawa musulmai da waɗanda ba hausawa ba muna yin wasan al'adunmu namu na gargajiya na hausa tare da su haka su ma idan suka kawo nasu na su na kudanci mukan haɗu gaba ɗaya a haɗu ayi wasa gaba ɗaya a gama wasa a tashi to duk irin wayannan abubuwan suna ƙara haɗa kan matasa kuma suna ƙara janyo kusanci ta zo kusa. Yawwa to wannan ya yi. To salamu alaikum jama'a ni ne Jibran Hashimu Dorayi. Amma ni ba Kano ne da kaji Dorayi ka san Kano. Eh ba a zazzau take. Dorayi akwai Dorayi zazzau ke. Zariya madar local government ba. Oh. Eh, to ni na ziyarci wannan guri dalilin abokina Nura ne. Gaskiya abin ya ban farin ciki matukar burge ni ya yi na birge abin ya mun farin ciki gaskiya ya burge ni dan da na gan ku nan kun zo kun haɗa kai ma sai na tunanin na ce kai gaskiya da mutane na Allah in dai da irin wannan mutanen zamu ji daɗi a Najeriya. Masu sauraro da wannan lokaci ya yi mana halin nasa. Makon gobe in Allah ya kai mu za mu ɗaura daga inda muka tsaya. A madadin muryar Amurka ni Nasiru Adamu El Hikaya da na shirya kuma na gabatar ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. Manuniya. Manuniya. Manuniya. Shirin manuniya sabon shiri ne na muryar Amurkan da zai rinka tattauna batutuwa na siyasa da maganar shugabanci a kasa baki daya. Ni ina cikin waɗanda suke kira ga shi Malam Muhammadu Buhari matsawar ya san ba zai iya yin abin da ya kamata ba to ya sauka daga mulki. Shirin manuniya zai nuni akan badali da badakalar da ake gani a gwamnatance. Ƙasar nan ta talauce ba don komai ba saboda ba a taɓa sata kuɗaɗen al'umma tun da muka sani a tarihin Najeriya kamar wannan lokacin. Shirin manuniya ma zai rinka waiwaye. Ba shi yasa ba muka ce gwamnati tarayya ita ce babban boko haram. kasance da sashen Hausa na muryar Amurka a duk ranar Juma'a da karfe shirin na safiya don jin wannan sabon shiri na manuniya. Yanzu baban gida Jibrin zai shigo mana da sharhin jaridun Najeriya. shirin jaridun ne da jaridar da banga daya daga cikin manyan labaran jaridar banga ta cewa gwamnatin tarayyar najeriya ta hana duk wasu wayanda ba 'yan najeriya ba da suka ziyarci kasar india shigowa najeriya sauran kasashen da najeriya ta yi haramci a gare su sun hada da brazil da turkiya bisa la'akari da yawan karuwan masu dauke da cutar virus, babban shugaban kwamitin lura da dakile cutar corona kuma sakataren gwamnati boss mustapha shine ya sanar da da haka yana mai cewa duk wani wanda ba dan najeriya ba da ya ziyarci kasashen brazil india da kuma turkiya kuma yana da niyan zuwa najeriya to dole ne ya dakata domin kuwa ba za a bari ya shigo najeriya ba ita kuwa jaridar the guardian cewa ta yanzu haka yan najeriya da dama na ci gaba da nuna adawarsu da wani yunkuri da kamfanonin samar da wutar lantarki ke yi na kara farashin kuɗin lantarki da ake sayarwa jama'a jaridar guardian ta ruwaito wata ƙungiya mai suna energy consumer Right and Responsibility Initiative da ke fafutukar kare haƙƙin masu amfani da wutar lantarki a Najeriya na cewa ko kaɗan ba za ta sabu bindiga a ruwa domin kamfanonin samar da wutar lantarki a Najeriya har yanzu sun kasa samar da wutar lantarki da zai wadaci kowa sai kuma ƙara farashi abinda kuma ba za a amince da shi ba. Sai kuma jaridar The Guardian ɗaya daga cikin manyan labaranta na da nasaba ne da rashin tsaro a Najeriya inda take cewa wasu 'yan bindiga daɗi sun kashe wani kwamishina mai kula da harkokin fansho a jihar kogi mai suna honorable adebayo solomon akan hanyar yagba zuwa ilorin a jihar ta kogi jaridar leadership dai ta bayyana cewa direban mr solomon ya tsira da raunuka a lokacin wannan hari jihar kogi dai yana daya daga cikin jihohin najeriya da 'yan bindiga daɗi ko fashi da mukami ko kuma garkuwa da mutane suka yi wa katutu sai kuma jaridar the nation daya daga cikin manyan labaran jaridar the nation da cewa wata 'yan najeriya 'yan shekara shekara goma sha tara da ta yi karatunta a najeriya ta samu gurbin karatu har na dala amurka miliyan biyar a kasashen amurka da kuma kanada Dalibar mai suna victoria yanka banjo ta samu gurbin ne sakamakon nasarar da ta yi a jarabawan karshe na kammala karatun sakandare a najeriya manyan jami'o'in duniya irin su yale princeton harvard a massachusetts institute of technology da stanford da johns hopkins dukkaninsu sun bata gurbin karatu sai sai kuma jaridar blueprint jaridar blueprint ta ruwaito kungiyar kwadugo a najeriya na aikewa da sakon gargadi ga gwamnatin tarayya cewa za ta iya shiga yajin aiki na gama gari muddin dai gwamnatin bata dauki mataki na kawo karshen cin zarafin ma'aikata da kuma kasa biyan su albashi da ake yi ba jaridar ta ruwaito shugaban kungiyar kwadugo na kasa ayubawa ba na cewa kwanan nan za su sa kafa wando daya da gwamnatin jihar kaduna bisa matakanta na koran ma'aikata daga aiki baban yaji firamare amurka daga najeriya Najeriya. A Ramadan albarkacin watan Ramadan. ina son yi amfani da wannan dama wajen jawo hankulan mu dangane da muhimmancin karatun alkur'ani mai girma a cikin wannan wata na ramadana wanda yake mai daraja mu sani cewa allah maɗaukakin sarki ya saukar da wannan littafi nasa ne na alkur'ani zuwa ga annabinsa muhammad sallallahu alaihi wasallama a cikin watan ramadana wato daga lauhil mahfuz zuwa saman duniya sannan aka ci gaba da wahayinsa wa manzon allah sallallahu alaihi wasallama a har lokacin da allah maɗaukakin sarki ya ainihin wato karɓi rayuwarsa sannan mu sani cewa duk mutumin da ya lizimci alkur'ani wajen karanta shi da sauraron sa da daukan ɗawainiyar masu yi masa hidima wato ma'ana shi ma ya shiga cikin masu yi masa hidima din kenan to Allah madaukakin sarki zai ciyar da rayuwarsa gaba a nan duniya kuma zai tsare masa rayuwarsa har zuwa lahira wato ma'ana ya kyakkyawar cikawa sannan kuma Allah madaukakin sarki ba zai kunyata bayansa ba wato ma'ana zuriyarsa Allah madaukakin sarki zai tayar da wasu masu yi wa alkur'anin hidima gaba daya sai a gurtare tare a tsira tare dare wato ma'ana a samu rahamar ubangiji wato shine aljanna muna fatan Allah kai mana baiwa da samun aljanna sannan kuma ko da ma mutum bai samu damar iya karatun ba kansa shi kansa to idan yana tsayawa ya saurara daga waninsa wato ma'ana maluma da kuma karatuttuka daban-daban to shi ma Allah zai bashi lada don annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarci ɗaya daga cikin sahabbansa wato Abdullahi bin Mas'ud cewa ya karanta masa alkur'ani kuma ya karanta masa alkur'ani annabi ya godiya kasancewar shi ma ya saurara daga waninsa duk da shi aka sauka masa alkur'ani amma ganin ladan da ake ba ma waɗanda ke tsayawa su ji karatun alkur'ani su saurara su yi aiki da shi to annabi ya sha'awar samun wannan lada balle kuma mu akwai buƙatar cewa ko da mun iya karatun ma mu tsaya mu saurara balle kuma muna koyo ne don haka akwai buƙatar mu yi ta saurara daga bakunan maluma daban-daban muna fata Allah ya sa alkur'ani ya zamo shirya a gare mu da kuma jagoran mu zuwa samun rahamar Allah sunana Ibrahim Muhammad Duguri shugaban majalisar malamai ta Abuja wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen wannan shiri na musamman a madadin muryar Amurka Nisa Shehu Ashaka nake cewa mu zama lafiya.